يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة هدو قوة الربيع الثاني hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara ma'anan a nan domin taya ɗaya daga cikin 'yar uwanmu ɗalibanmu samun karuwa na aure da ta yi ya suna halima adamu da angonta nasiru abdullahi tanko allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin wannan auren allah madaukin sarki ya yaukaka danƙon ƙauna a tsakaninsu ya zaunar da su lafiya ya saka ma iyayensu da alkhairan duniya da lahira 'yan mata da zaurawa da suke da bukatan aure muna roƙon allah ya ba su mazaje na kwarai masu ɗabi'a masu addini sannan su kuma matan aure allah maɗaukin sarki ya zaunar da su lafiya allah maɗaukin sarki ya inganta tarbiyyar 'ya'yansu kamar yadda muka ɗauko bayani a muhadaran da ta gabata dangane da addinin musulunci jama'a ku sani komi akwai a cikin shi addinin ya tattara komi ba abin da ya rage to yana daga abu mafi mahimmanci a rayuwar musulmi ya san wannan to mun ɗauko al'amari wanda kusan wacce kenan tana da wannan abin tattare da ita shine matsala ta ƙawa ta aminiya ta abokiyar hudda ta abokiyar zama da duk abin da kuke kiran ƙawayenku da shi to mu sani allah madaukin sarki ya yi magana kan waɗannan ƙawayen da kuma abokai ga su dangin maza inda ya ce al'akhillau yau ma'irin ba'aduhum li ado su ƙawaye a ranar tashin alkiyama za su zama makiya ga junansu illal muttakain sai waɗanda suka yi wannan ƙawancen a bisa kiyaye dokokin allah da kuma takawa duk wacce ta kiyaye wannan to ba ta da matsala barkuci ibn kasir yake cewa kullu sadaka والصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة adawa, duk wani ko duk wata da ya abota ko ta kawace da wata kowace ce in dai ba don allah ba ne an tafi da wannan kawancen ne saboda bukatuwa na wani abu ba allah ba to za ta juya ranar tashin alkiyama ta zama adawa illa ma kana lillah sai dai kawacen da kika yi saboda allah fa innahu da'imun bidawamihi wannan ƙawacen za ta zama dindindin babu ranar yankewanta bar ki ji alherin yin ƙawace don allah idan kika shiga aljanna sai ƙawarki ta shiga aljanna amma kuma kuna da bambancin wajen zama ita ƙawarki allah ya sa tana can ƙoli-ƙoli a aljanna to saboda a faranta ranta sai a ɗauke ki ke da kike ƙasan nan sai a kai ki can inda take amma fa in wannan ƙawacen naku za ku zo ku ji ƙa'idojin shari'a sai ya cika wannan in bai cika ba to kuma sai mu ci allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wa haza kama qala ibrahim alaihi salatu wassalam da qaumihi wannan ya tabbata kamar yadda annabi ibrahim yake cewa inna mattakhastum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum kun ɗauki gumaka kuna bauta musu kuna tare da su dindindin soyayya ta kulla tsakaninku da gumaka kun yi watsi da allah madaukin sarki a wannan rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum li ba'din sannan ran tashin alkiyama za ku yi baran baran da su wayal anu ba'dukum ba'adan sashi kuma zai tsini masashi wa ma'awa ma'awakumun nar Allah madaukin sarki ce makoman masu irin wannan aiki wuta ne wa malakum min nasirin ba ku da wanda zai taimake ku ga duk wanda ya irin wannan ku fahimci wannan ayar gumaka ne suke bauta ma suke son gumakan allah madaukin sarki ce ranar kiyama ga halin da za su samu kansa a ciki da wanda ya riƙe wani mutum can daban ya mai irin wannan soyayya da biyayya saɓanin yadda allah ya tsara to shi ma zai wannan nadama da wannan da na sani a ranar tashin alkiyama haka duk wata ƙawan da kika bata irin wannan matsayin kin shiga uku sayyidina ali ibn abi talibin allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce khalilani mu'minani akwai abokai guda biyu mu'minani wanda suke muminai biyu wa khalilani kafirani sannan kuma akwai abokai guda biyu kafirai fatawaffa fatuwafiya ahadul mu'minina wa bushira biljanna ana nan sai ɗaya abokin mumini sai allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran shi yana mutuwa ya je lahira sai allah maɗaukin sarki mai bushara cewa ɗan aljanna ne allah ka sa mu ji haka fadakar khalilahu yana lahira sai tuna abokin shi a nan gidan duniya faƙalu sai ce allahumma inna fulanan khalili ya allah wani abokina ne haka ke ma da allah maɗaukin sarki zai sa ki rasu sai ke ga cewa allah ya maki bishara ke yar aljanna ce to kai tsaye za ki tuno da ƙawarki ki ce ya allah wance ƙawata ce kana ya amuru ne bita atik ya kasance yana umurta na da yi ma biyayya wa ta'ati rasulik da kuma yi wa manzanka biyayya wa ya ni bil khairi yana umurta na da alkhairi wa yanhani an sharri duk wani abu na sharri kuma yana tsawatar da ni yana hana ni wa yanbi'uni anni mulaqik kullun yana sanar da ni cewa watan wata rana duk yanda rayuwa ta yi tsawo ake santa ake tattalin a inganta ta to akwai ranan da za ta kare bawa zai je haɗu da mahalicin shi allahumma sai wannan bawa ya ce ya allah falata dillahu falata dillahu kakkaɓatar da shi ba'adi bayan mutuwan nan nawa hatta tariyahu mithla ma a araitani har sai ka nuna mai abinda ka nuna man wannan na farin ciki da ɗaukaka da samun yaukakan arziki wa an anhu kama radita anni ka yarda da shi ya Allah kamar yadda ni ma ga shi din nan ka yarda da ni in kika samu kanki kina kawace da kawayen arziki kika mutu kin ji fatan arzikin da zaki masu kin ji fatan arzikin da ƙawayenki za su yi miki fayo lahu sai a ce mashi izhab falau ta'alamu ma lahu indi la hekta sai Allah maɗaukin sarki ya ce ba wani abu je ka da kai din nan ka san irin abin da aka tattalar ma wannan abokin naka a waje na din nan da abin ya burge ka ka kyakyace da dariya wa bakaita kalilan kai kuka mai yawa kai dariya mai yawa kai kuka dan kadan qala summa yamutu akhar ana nan sai ɗaya abokin shi ma sai allah ya mai cikawa fatashtamiya arwahuhuma sai rayukan sai su haɗu a barzahu mun gano wannan muke kyau ko shine sai yake cewa fayaƙalu sai a ce la inna ahadukuma ala sahibihi liyafni ala ahadukuma ala sahibihi kai aboki mai ke ya ba abokinka kai ma miƙe ka yabi naka abokin fa ya ƙulu kullu wahidin min huma sahibihi in ke ci da ƙawar ke sai kowace ƙawa ta ce ma ƙawarta ni'imal akhi madalla da wannan ɗan uwa madalla da wannan ƙawa wa ni'imar sahib madalla da wannan aboki wanda ƙaunan juna saboda allah ya haɗa mu wa ni'imal khalil madalla da badadai maraba da wannan kawa aminci maraba da ke abokiyar ƙauna kawa sirri na ƙudda da kud haka za ki faɗi alkhairi ki bar kalmomi na mutunci da girmama ita ma ta gaya maki wa idza mata ahadul kafirina amma idan ahadul kafirai ne ɗaya daga cikin waɗancan kafirai biyu ya rasu wa bushira bin nar sai aka yi mai bushara da wuta zakara khalila sai tuna abokin shi fa ya ƙulu sai ya ce allahumma inna khalini fulanan allah ya kiyaye in ke ci kika mutu sai aka maki bishara da wuta sai ka ce ya allah ƙawata wanci kana ya amuru ne bi ma'asiyatika abokina ya kasance yana umurtana da saba maka sai ka ce ita ta kasance tana umurtana da sabanka wa ma'asiyata rasulik da bijire ma dokokin annabinka kiri-kiri allah za ka ce a nan annabi ya ce a nan ita kuma sai da ce nan za a yi wa ya ni bi sharri wa hani an alkhair kullum kokari yake ya umarce ni da mugun abu ya hana ni alkhairi haka zaki ce kawata ce in ta tashi bani shawara shawaran banza take bani duk inda alheri sai da ce mu bar wajen wa ne gairu ghairu ka yana ga kalla lahiran na ana ta faɗi kullum a ce za a mutu kullum a ce za a mutu kullum za a mutu kuma har yau ɗin nan dai ba a mutu ba sai ce Allahumma fala tahdihi ba'adi Allah kakka shiryar da shi a bayana hat tariyahu mitla ma ne har sai ka nuna mai abin da na gani na bala'i wa taskuta alaihi kama tasha kama sakhitta alayya kai fushi da shi matsanancin fushi kamar yadda kai fushi da shi shi wannan mugun abokin in kawai ne ta yakan maki kuna ta yaudarar juna kuna zaman gulma kuna zaman annamimanci kuna karerai tana jinki zuwa wajen fasikanci tana ziga kike rena iyayenki tana ziga ki bijire ma mijinki tana ziga ki ki saki saka ka babu tarbiyya ki muna nama makota ki zalunci abokan hudanki ki raina makota da sauran duk wanda za su zo sai da kaya a gida ki ci bashi ki kibiya ita ma haka take abubuwa na banza abubuwa na asha abubuwa na rashin mutunci ita ke saki to in ta mutu sai ta maki wannan fatar in kika da sai kin mata wancan fatar shi yasa abin da ya kamata shine kowa ta gyara ɗabi'unta ta zama mutuniyar kirki ɗari bisa ɗari in kin ga ƙawan da ba za ta ɗauri akan wannan tarbiyya ta ƙwarai da za mu zo mu bayyana dangane da haƙoƙin ƙawaye ba to kawai ki janye ta a cikin ƙawayen naki kuma ba tun kuɗi ta zaki gaba ɗaya ba sai ki ɗauki mataki ne mata nasiha da jawo ta har allah madaukin sarki ya sa ta fahimta sayyidina ali ya ce faya mutul kafir ana nan sai wannan kafiri ya mutu fa ya na arwa huhuma sai a hada tsakanin rayukansu fa sai a ce liyafni kulla wahidin minhuma ala sahibihi kowa ya ambaci abin da ya sani akan dan uwan shi faya ya kulu kullu wahidin minhuma li sahibihi bi isal ahi sai kowa ce tir da aboki irinka wa sahib tar da kawa aminiya aminci irinki Allah wadaranki wannan hadisi ibn abi hatim ne ya ruwaito shi mun gano wannan da kyau ku abu huraira Allah ya kara mashi yarda ya ruwaito hadithi manzon Allah ya ce law anna rajulaini tahabba fillah da za a samu wasu mutum biyu da za su so junansu don Allah ahaduhuma bil mashriq ɗaya daga ciki yana yammacin duniya wal akhar bil maghrib ɗayan kuma yana ɗaya na gabashi ɗaya na yammacin duniya la jama'allahu bainahuma yawmal qiyama sai Allah ya hada tsakanin su ran tashin alkiyama ya kula ce hadal ladhi ahbabtahu fiyya kaga wanda kake kauna danni yanzu ake ji labarin manya-manyan malamai manya-manyan bayan allah mutane na kwarai da suke rayu a saudiya suke rayuwa a pakistan suke rayuwa a gabas ta tsakiya da wajeje iri-iri wanda suna aikin yada sunna suna kaunan annabi suna yada alkhairai zuwa ga bayan allah wannan shine hidiman addini suke sai ka ji zuciyanki na kaunansa tsakani da allah to allah madaukin sarki zai haɗa ranku a ran tashin alkiyama waje guda ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk wacce kenan ta tsaya ta lura da kyau ta gani me yasa kike kawace da wanci me yasa shin dan ra'ayinku yayi ɗaya ne shin da manufanku yayi ɗaya ne shin kina yi ne don Allah ko ko don wani dafawa take maki ne Allah wannan ne kimar maza ki gyara niyya mun gano wannan da kyau ko in baki gyara ninya ba za ki sha wahala ba ɗan karimi ba ina fatan mun gano wannan da kyau akwai wani adiyi bunu zaid wanda ya wani waƙe ke cewa kafa zajiran lilmar'i ayyamu umrihi ta ruhu lahu bil wa'izati wa taktadi fa nafsu kafa fazha an al rada mata tagwiha yagawi alladhi bika yaqtadi fa in kanatin na'ama wa inda kalimru'in fa mitlan biha fasjir limutalabi wa zidi ina ganin haka baitin yake yake cewa ke ki kokarin gyara kanki da mutuncinki da darajinki. in ba haka ba duk wacce take kawace da ke za ta ɗauki ɗabi'a irin naki kin ji bala'in da in ta kwaikwayi ɗabi'anki ta mutu a haka ran tashin alkiyama to za ki ja ma kanki matsala ba ɗan ƙarami ba kin ji tun daga mutuwa za ta rika addu'a ya Allah ya Allah wance kakka shiryar da ita wance ka sa ta zama kaza wance ka sa ta zama kaza Allah kai mata kaza sai ta mutu ta haɗu da bala'i irin wannan bala'i da na haɗu da shi Allah ka raba mu da wannan musiba to ita ƙawa ko ku ce aminci ko wai in kawa ta kawa sai a ce ita wancan aminci ce ta wuce kawa an amince da ta ɗari bisa ɗari to kamar yadda muka ambata akwai adabu suhuba ladubba na wannan kawancan ala ce kala hakimun matantazamat bainaka wa baina ahadun suhuba fa'alaika hukukun wa adabun yujibuha aqad suhuba wa hiya ithar bil mal yake cewa idan ki da wanci a matsayinki na ƙawarta ya kulli gam da gam to ko wasu haƙoƙi da ita wannan ƙawar take da shi a kanki da wasu ladubba wanda zaki fuskantar mata da su wanda yake dole ne lallai ne sai kin gudanar da waɗannan ladubba ko kin shirya ko baki shirya ba daga ciki al'itharu bilmal ne ki fifita ta akan kudinki idan da za ki tara 'yan kudinki za ki je ki wasu hidindimu na yau da kullum sai ta buƙaci wannan kudin ko ke ga tana da buƙatan wannan kudin ko ba ta magana ba sai ki kwashe su duka ki bata duka kina so sai ke bata shine abinda mutanen madina suka yi allah ya yi su wai uthiruna ala wa walau kana bihim hasasa. duk wata kawace da abotan da bata cika wannan ka'ida ba bala'i za ta zama ranar kiyama kun ji ka'idan farko mutanen madina ne za a je yaƙi a dawo a samo ganima wanda ganima suna da tarayya su duka sai annabi ya kwashe dukiyan sai ya raba mu wasu mutane can daban mutanen madina da suka yi mai sha tara na arziki su kuma sai ya hana su kotaro to kuma mutanen madina ba sa jin damuwa a wannan suna fifita waɗancan da annabi ya bada koda suna da bukata nasu ma da suka mallaka suna ɗiba su ba masu bukata cikin abokansu da abokan zamansu 'yan uwansu da makotansu ko da abin mallakansu ne kuma suna da bukatuwa zuwa gare shi to in ba ki iya makawarki wannan to ba kawarki ba ce mun gano wannan da kyau ko idan da za ki ware kuɗi za ki ma yake kayan ɗaki sai ita ma tana son za ta aurar da yarta tana da bukatan taimakyarta kayan ɗaki ba ta da shi sai ki kwashe wannan kuɗin da kayan ɗakin da lefan da aka kawo ma gaba ɗaya sai ki bata. shi ya sa an malam ya fara da abin da zuciya ta fi so shine kuɗi zuciya yadda ka san an ɓalli dukiya kama an ɓalli zuciya ne aka yi ta shi ya sa malam ya ce al'ifar bilmal sai kin fifita ta a kan dukiyar ki ma'ana ki bata kuma za ki iya sarai da dukiyar da kika mallaka gaba ɗaya saboda ki samun mata lafiya in ba ta da shi za ki iya ba da dukiyanki gaba ɗaya don ki kwaci rayuwanta daga shiga hallaka shin an zo ne za a mata fyaɗe ko ko an zo ne za a hallaka ta aka ce sai kin ba da dukiyarki to za ki bayar gaba ɗaya domin ki samu ki tsira din ta tsira to wannan da wasu bayanan da za su iya biyowa bayanan gaba duk kawan da ta kiyaye wannan ga ƙawarta sai a ce ta cika mataki na farko na kawaci sai ki auna ƙawalli anya za mu iya wannan abun to gaskiya mu rika gaisawa kawai allah ya sa mu dace fa in lam yakun in baki da dukiyar ko haka ba zai yiwu ba fa bazul al-fadl min al-mal inda al-haja in imanin ki bai kai wancan matsayin ba to idan kika yi bukatuwa na abin da kika samo na albashinki kin san waɗanda suke matakin farko sai ki kwashe albashin sai ki aika ma kawai da shi duka ta kashe bukatun gabanta kun gano wannan da kyau ko wai ta kawa fa wacce ta zama kawa ta gaske in ta zo ta ganki kawa ta bude jakanki ne ta ɗiba abin da take so ta bar maki sauran ta yi gaba in ba za ki iya makawaki wannan ba ba kawaki ba ce kun gano wannan da kyau ko kawai kina ta lissafin kawana ne sai ka ɗauki wayan mace ka fara duba sai ga sunaye sun fi ɗari bakwai waɗannan duk kawayenta ne kuma ba wacce za ta iya aika mai kiredin na ɗari bakwai kun gano wannan da kyau to in wancan matakin na farko bai samu ba to in kin gama buƙatuwa kin ware kuɗin kaza kuɗin kaza abin da ya rara na albashinki da zaki kai banki ko riban sana'anki to sai ki kwashe sai ki aika mata ta ƙarasa bukatunta da shi shine fa in lam yakun in wancan na farkon bai samu ba fa bazalil fadli min al mali to sai ke aika mata da abin da ya rara inda alhaja yayin take bukatan wannan ba kullum ba ba kakku fassara na ba daidai ba in kin gane tana da bukata tana cikin damuwa tana cikin talauci to zaki ɗiba zaki mata kuma zaki ne ba tare da wani ya sani ba mun gano wannan da kyau ko ke zo nan dauke ragowar shinkafan nan ke kai mu wanci wai ɗaya eh ke ke faɗin wannan a za ki sani a cikin hijabi ki ɓoye ba wanda ya sani sai ki je sai ki ajiye mata sai ki tafi mun gano wannan da kyau ko to irin wannan ciyarwan to allah maɗaukin sarki ya yabi mutanen madina kan wannan kuma har yau wannan shi ne ɗabi'ansu mutum yana zaune a gidan shi suna nan suna kallon yanayin shi ke su ga wannan makocinsu ne wannan talakan gari ne wannan salahin bawa ne wannan abokinsu ne a cikin halin rashi cikin dare sai zo da mota kanta sai zo ya fakin a kofar gidan shi sai ya ɗauko ya sauko ya kwaso buhunan masara ne gero ne dawa ne shinkafa gare wani manja da man gyada da man shanu da katan-katan na magi ne katan ne na sabulun wanka sabulun wanki da duk kayan bukatun yau da kullum sai kuma ya sa mishi kamar miliyan biyu a cikin jaka sai ya kwankwasa mai koba sai ya ji makocin ya taso yana dab da zai zo ya bude kofa ya kama sai ya aje jakan kudin a jikin kofa sai ya shige motan ya ruga a guje yana budewa gan sai ce masha Allah masha Allah wallahi bai san wanda ya wannan abun ba sallah suke mutum zai zana kusa da ke yana sallah sai ya sa hannu a aljihu sai ya siyo daloli masu yawa sai ya zuba maka aljihu kawai ana gama sallah kawai sai jin jiki ya gudu su ne allah ya ba yuta imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abincinsu suna so to za ki yi mawakawaki wannan allah ya sa mu dace mafi yawancinmu abin da muka ta samu gaba shi ne kawa tana cikin halin talauci sai a samu waje a zauna ana ta mata surutu mijinta bai iya ciyar da ita 'ya'yanta sai sun je makota sannan su samu su ci kaza ka kuma kuna da halin da za ku taimake ta da jari kuna da halin da za ku taimaka mijinta ya samu aiki ko jari ko wani abu gaba ɗaya sai ku ki ku yi to wannan ƙawaccen ranar kiyama bala'i za ta zama maki allah ya kiyaye wa ya anatun bin nafsi sannan kuma ki iya taimakonta da jikinki da ƙarfinki fil hajat a lokacin buƙatu mun gano wannan da kyau ku ala sabilin mubadara min ghairi wajin ilal timas misali kawaki wanda ta haihu kuma tana da bukatar 'yan hidindimu na gida 'yan wanke-wanke 'yan share-share 'yan wanki da sauransu sai ki je ki kama mata waɗannan aikace-aikacen mun gane ba ta da lafiya sai ki je ki kama mata aikin gida girka abinci aikawa da sauransu ki je ki rika ba ya'yanta wanka suna zuwa makaranta ko ma ki dawo da su gidanki ki rika musu komi abincinsu suturansu da kowa da komi nasu kenan wannan yana daga abin da zai zama wajibi sai kin samu kina da kyakkyawan fahimta da mai gidanki in baki da kyakkyawan fahimta da biyayya na kwarai sai ya san da kike son ki wannan shi kuma sai ce bai yarda ba ko mun fahimci wannan shi yasa sai kun je kun inganta alaka na zamantakewa sannan kawace irin wannan zai yiwu wa sirri sai ya zama kina ɓoye mata amanatan lahinta wance ta gaya maki sirri na tsakani da allah ba gulma ba ba an nimanci ba ba ƙarya ba to ki ɓoye mata sirrinta kun gano wannan da kyau ko wa sitiral oyub tana fama da wani lalura aibi ne tana fama da ciwo wanda bata taba faɗi ma wata a duniya ba saboda yarda ke kawarta ce sai ta kyankyasa miki to dole ne sai kin ɓoye wannan aiban nata kar wata ta ji ba kawai kin haɗu da ɗaya kawai wance na gan ku tare da wance ce in hmm, wallahi to me ki da ita ce wallahi muna ɗan gesa ne dai muna yan mu'amala la shi kiyaye to ki hankali dai duk sirrin da kika sai nata sai ki antaya aibin da kika sani sai ki faɗi a ranar kiyama sai kin yi nadama kun gano wannan da kyau ko ranar kiyama sai kin yi da na sani duk wani sirri ki ɓoye shi duk wani aibi na abokin zama to ki ɓoye wannan aibin in ba haka ba wance ba ƙawarki bance wance ba amincin ki bace wasu koto an tabligi ma ya so min mazammatin nasu iyahu idan kina da kawa sai kasance mutane suna yawan yawo da zargi da zagi da cin mutunci gare ta to dolenki ki ne ki kama bakin ki game da wannan sannan ki riga ɗibo irin waɗannan maganganu na banza kina kai mata a lokaci ɗaya za ki riga ɓata ranta kina sa ta cikin damuwa sannan kina haɗa ta gaba da adawa da wasu kar ki saki duk sanda kika ji kawarki ana zaginta ana cin mutuncinta a wani waje za ki tsaya ne ki gamsar da masu wannan aiki ki cire masu wannan kiyayya da mugayen maganganun to ki sake ki kai mata labarin ai an ce miki kaza ko da ba za ki faɗi masu ciwon ba ballantana kuma ki faɗi masu ciwon shi ma wannan illa ne sai kin kiyaye wannan amma ba ki kira ta ba wance zo mana ko me ke faruwa ki da suwanci to Allah dai ke kan dai a ce na yi gulma amma bai dai kamata ba irin wannan ni ina ganin matsayinki da su ai ya kamata a ce kaza ne ya kamata a ce kaza ne sai kin yi shimfiɗin sharri sannan suke kawo sharrin ki aji to wannan cin amana ne wa iblagi ma yasurruhu min fana'in nasi alaihi aikin da zaki makawaki shine kullum ki riga kokarin isar mata da irin yabo iri-iri da ake mata a duniya kai wance masha Allah mutane suna yabawa mutane suna addu'a ala albarka mutane suna kaza da ɗabi'unki iri kaza da zumuncinki da mutuncinki da tarbiyyar da yake ma 'ya'yanki da ƙwazo da kike wajen bin Allah wallahi mutane suna yabawa Allah ya biya ki Allah ya kaza wannan ne kadai zaki kai makawarki mun gano wannan wa husnul isra'i inda hadith sannan lokacin da take hira da ke take tattaunawa da ke kuna magana tare to dole ki kyautata wajen ta kat tana magana kina yi kafin ta haɗiye magana kin jefa naki in tana ki ja baki ki shiru har sai ta ƙare gaba ɗaya sannan ke ma ki ɗauki naki sai kin ƙare gaba ɗaya mun gane sannan sai kun nisanci jayayya ta faɗa ki faɗa ki musa a ta musu a ta kaza sai kun nisanci wannan duk wacce kike jayayya da ita irin wannan a haka siddan saboda ke sai an bar ra'ayinki in ba a bar ra'ayinki ba to kawace ba zai ci gaba ba to ba kawake ba ce wa an yi da ohu bi a habbi asma'ihi ilaihi sannan kawaiki za ki rika kiranta da mafi kyau ne daga cikin sunaye da ake kiranta da shi in kin san ana kiranta da suna na zolaya to karki sake ta ji wannan suna a bakinki in kin san ana faɗa mata sunan da bata so to karki sake ko da tana son sunar amma ga sunan da ta fi so to ta ji wannan sunan a bakinki yana fitowa sauran ƙawaye da kike tare da su su rika jin yaban arziki yana fitowa a bakin ki dangane da ita to wannan zai ƙara muku danƙon ƙauna da danƙon soyayya kun gano wannan da kyau ko sannan wa an yuthni alaihi bima ya arifuhu min almahasinihi sannan yabon arziki ya rika fitowa a bakinki na kyawawan ayyukanta wa an yashkuruhu ala sani'ihi fi wajihi kuma in yayi abin arziki in kawake ta yi abin kirki to ki je ki tsaya a gabanta ki yabe ta ki gode mata ki shi mata albarka mun gano wannan da kyau ko wannan yana daga cikin haƙƙin ƙawa da kuma ladubba da ƙa'idoji na ƙawace kin shirya za ki yi makawanki wannan wa an zubba an hufi ghaibatihi sannan kawai ki dole ne in aka zauna a gidan biki ko gidan mutuwa ko makaranta ko wata mahaɗa da ta haɗa ku ko kawaye sai wata ta bude baki za ta bada kalmomi na cin mutunci da batanci ba fada za ki sai ki zo da kalmomi na mutunci kalmomi na girmama sai ki kare mata mutuncinta ki je to an wadawa mu hakuri muke yi hmm. kiyaye ai haƙuri muke yi abin da ma ku kuka sani kenan mu da muka fi kowa kusanci da ita allah da ya kyauta sai an gama kuma wuce tare zan wuce ha na ciki na cike ne ke munafuka ce kuma ba ki ba ce kuma in kin mutu ko ta mutu to wancan abin da kika ji a na ali ya faɗi allah sai ya faru da ki shi ne ce idza ta'arrada li irdihi duk lokacin da wata ta yi nufin cin mutuncinta kama ya zubbu an nafsi kamar yadda zaki kare mutuncin kanki to haka zaki tsaye wajen kare mutuncin kawanki wa an yansiyahu bil lutuf in kuma kawaki te wani abun da ba daidai ba ta kuskure ta ganganci ta yi abu na asha abin tur to in kin tashi kake ƙoƙarin yi mata nasiha ta hanyar cin mutunci da raini da kallon banza za ki ne da tausasawa wata aridi iza taje ilaihi in kin mata nasiha ba ta ji ba to za ki yi a takin ɗinta sai in fa daga bukata mun gano wannan da kyau ko sai da bukata ne za ki mata faɗa ki ci habawanci yanzu amincin da ke tsakaninmu da ke ya kai haka an gaya miki baki ji ba gaskiya ne dai ban ji daɗin wannan ba kin wuce haka ai sai ki faɗi darajojinta sai ki ce kin ga wannan abin da kika yi to zai rage miki daraja kaza mutunci kaza daraja kaza mutunci kaza ki nuna mata ki nuna bacin ranki to za ki ga ta dawo sai ki runguma abin ki sai ku ce wa tafiya sannan wa an yi afu an zallatihi in ƙawanki kafanta ya zame ta yi abu irin nan mutuntaka shin wannan kuskure ne ko ko ganganci ne da ƙetare haddi to ke mata afuwa wa hafuwatihi da kuma abin da ya shafi tuntuban harshe da zamiya da shaidan yake zamar da ɗan ada akan tarba na kwarai to nan duk sha da ki kawo da kai fala ya utabba alaihi kar ki rika yau magiya magiya haba ran nan an yi kasa ran nan ma kasa ran nan ma kasa duk me wannan ba mutum ne kirki ba ce ta yi ba daidai ba e kin mata fada kan shi e in ta kara ki kara mata fada kan wannan wancan da ya gabata kuwa wai wayan shi karki mun gano wannan da ke ku amma aka zauna hmm, lokacin da muka haɗu gidan biki kaza nan kika ce a yi haƙuri kuma yanzu kin kara ko mun gane to kakki sake ki rika yin wannan duk abin da ya wuce ya wuce in ba haka ba ko kika bar taban shi a zuciyanki ko har abada ba za ki zauna lafiya ba kuma har abada ba za ki ga farinta ba kuma har abada ba za ki ba ta uzuri ba saboda kullum za ki ta fama gyamban da ke zuciyarki ne dangane da ita to wannan kuma kin taka alfarma da haƙƙin ƙawa to kuma ranar kiyama sai kin ɗanɗana allah ya kiyaye wa an yi da olahu fi halwatihi fi hayatihi wa ba'a da mautihi in kina keɓe cikin dare kin miƙe kin yi sallah ko an gama kiran sallah kin yi ma annabi salati kin rokan mai wasila sai ki mata addu'a Allah ya biya mata dukkanin bukatunta na alkhairi Allah ya mata kaza Allah ya bata sa aure da 'ya'yanta Allah ya zauna da ita lafiya da mai gidanta Allah ya mata kaza Allah ya mata kaza Allah ya mata kaza duk wani abin arziki ke haka bayan mutuwanta kar ya kasance sai an haɗa gidan biki a ce wayo bari wa haka kuma ka tuna da wanci to ba ƙauke ba ce kusan kullum yadda za ki mai iyayenki addu'a da ke kanki da mai gidanki da 'ya'yanki da 'yan uwanki da abokan arziki da addu'an ci gaba addinin musulunci ya samu maɗaukaka ya zama shine maɗaukaki akan sauran shirme da ake ce ma addinai to sai kin rika mata addu'a irin wannan akai akai in kin kiyaye wannan to ki ce in baki kiyaye wannan ba to abokiyar gulmar ki ce Allah ya kiyaye wa an yuhsina wafa ma ahlihi sannan dole ƙawarki sai kin kyautata cika alkawari tare da iyalinta wa karibihi da danginta ba da mautihi a bayan rasuwanta ku yi haƙuri dukkan damirin da mala yake kawo anan na maza ne amma cin da mata ake mawa'azin dole ne sai a raka mai da abun zuwa gare ku don ku ji da ku ake yi kun fahimci wannan wata na kwantawa ta rasu babban bala'i shine sai a manta da ita ta hanyar mantawa da 'ya'yanta da iyayenta da 'yan uwanta da abokan arziki an daina mu'amala da ta gaba ɗaya kenan don dama ana mu'amala ne na ganin ido wannan hakikanin gaskiya ba ko mata ba har mu maza wannan sai wanda allah maɗaukin sarki kaɗai ya kiyaye abokinmu na kwantawa ya rasu sai mu juya ma iyayen shi baya ba abin da ya dame mu da su ba ma ɗaukan iyayen shi a matsayin iyayenmu za mu yadda iyayen shi iyayenmu ne a san da yake raye muna yin abin na ganin ido ba mu da wannan wallahi wannan cin amana ne kawai ki za ta kwanta ta mutu 'ya'yanki na zuwa makaranta 'ya'yanta ba sa zuwa ko kuma sai ki kai 'ya'yanki makaranta kaza 'ya'yanta kuma ki kai su makarantar da babu karantarwa da tarbiyya ba abin da ya dame kin ci amana inda naki suke nan nata za su ci an gano wannan da kyau nan nata za su je irin naki kuma ki rika ziyartar su lokaci bayan lokaci a gidajen mazansu kina musu nasiyohi kina kwaba musu kina ba su shawarwari ki umarce su ki hana su cikin ta wannan aikin wa an yu'athira at-takhfif anhu sannan kuma ki fifita sauwaƙa mata abubuwa da suka zo masu tsanani fala yukallifu shay'an min hajatihi kakki yawaita ɗaura ma ƙawarki abubuwa na buƙatu kullum ki aika wancan ɗan san mana ɗan ruwan tsaki wancan ɗan san kuma na kaza biye suka ba wance ko ɗan ruwan tsari kakki yawaita wannan kullum ke kenan a baki kullum ke kenan kakki sake ke yawaita wannan waya ruhu kalbahu minal muhimmatihi domin ki hutar da zuciyar shi daga abubuwan da suka shafe shi kin gane kakki yadda kawaki kullum keke nan in ta ganki sai gabanta ya faɗi don yau ba ta san da me kika zo ba mun gano wannan da ke ko shi yasa yawaita ba na ba ni to cikin kin kiyaye wannan akan kawaki ko da ko ita wannan kawan mai hali ne to shi ne sai ga tana kaunan kuma duk abu in ya taso tana Allah Allah ta zo wajen ki dan ta san cewa abin hannunki da abin hannunta bai shalle ki ba bai rufe mata ba shi ke kallo ba to wallah za ta rike ki gan amma tana ganin kin zo tana yar ga kudi sai ta ce salamata ja shikenan a janye ga muguwan nan ta zo mun gano wannan da kyau ko da daɗewa lokacin nan farko-farkon polytechnic din nan ta zama poli an ɗibi 'ya'yan hausa daga garuruwa ta yawa 'yan mata da samari to akwai wata baiwar allah ita mai ƙoƙari ce mai son karatu ce to tana da ƙawaye da yawa to saboda son karatu ta ci jarabawa sai ya zama ko girki ba ta iya yi kun gano wannan da kyau ko ba ta iya yin girki kwata-kwata sai dai tana bin ɗakin ƙawaye ne ta je ta ci abinci ta je ɗakin wance in girki bai sauka ba ta je ɗakin wance in girki bai sauka ba ta je ɗakin wance to duk in ta gama cin abinci zai ta ce sakallahu khairan sakallahu khaira zai kasa gane sakallahu saka dai ba mu san ko menene shi mun san Allah ko mun san khaira amma dai ba haushi ya ce sakallahu khairan da nufin Allah ya muku sakayya da alkhairi hausa ne aka shigar da shi cikin larabci to ana nan kun san shigantaka irin na kawaye da yake kawacen ba na Allah ba ne in kawace na Allah ne kin san da da wannan ɗabi'un kina gama girki kafin ki ɗiba ki fara ci sai ki kira kawa ki ce girki ya sauka bismillah to amma kawayen gaba ɗaya sai suka sa mu da suna sakallahu khair kun gano wannan da kyau ko ana nan ran nan wata kawata ta ɗaura girki ta ce mutanen gida ku kula man da girki don zan je ina da aji don allah in ya gama sai a sauke min kafin in dawo ta yi nisa sai ta hango sakan lawa khairu za ta zo gidanta <laughs> sai ta shigo da gudu matan gida ta tambaye ta lafiya wance kika shigo da gudu baki saba haka ba ta ce wallahi na ga sakan lawa khairu ne <laughs> ta ɗauki tukunya ta jefa karkashin garo ta fasa girki domin in sakan lawa khairu ta zo ta ga risho da tukunya a saman shi to za ta jira ya nuna har wancan ta gama lectures ta dawo don ta samu abin da za ta ci kun ga wannan kawace ba kawace ba ce gaskiya ba kawace ba ne wallah ba kawarta ba ce kawai zaman cin amana suke yi allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa an yi da irin faraha fi ma yubahu bihi kuma min masarihi duk lokacin da kawai ki taimaki wani abin arziki to ki bayyana farin ciki duk sanda wani ci gaba ya same ta da ɗaukaka ki nuna farin ciki wal huzn bima yanaluhu min makarihi duk wani abin da ya samu kawaiki na abin asha na tar da Allah wadare to ki nuna damuwa da bakin ciki akan wannan kun gano wannan da ke ku ba abin banza zai samu kawaki je ki ta dariya kina buga kafa kina jin daɗi ba wallahi ke maciyar amana ce mun gano wannan da kyau ko sai ki nuna kin damu sai ki nuna mata hanyar da ya kamata abu wannan abu kai ya kara faruwa gare kin ga gashi gashi gashi shawara na kwarai tsakani da Allah kun gani amma kawa ce tana sana'a sai ta abin sana'a sai ki do sai jali ya kare sai ta zo tana gaya miki wallahi jali ya kare sai ki dinga tuntsira da kina jin ai na gaya miki ya ce ki daina wannan sana'a sai kasa wallahi ba kawai ki bace kawa ba ta makawa wannan duk abin da ya same ta mara daɗi za ki kokarin abin arziki ne gare ta suna zaune da mai gidanta sai mai gidanta sai ya rabu da ita sai ya sake ta ba zuwa ba ki kina murna ayan sako tana nan ina ganin ma saura bai wuce wata ɗaya ta gama idda ba har yanzu bai maida ta ba wa an yi mura mithila ma yudhiruhu sai a waye gari ita kawarki dole ne abin da kike bayyana mata a fili to ya zama wannan shine a cikin zuciyanki fa ya kuna sadiqan fi wuddihi sirran wa alaniya yin haka shi zai zama wacce kawarki ce a fai da ɓoyi irin san da kike mata a zuci shi kike bayyana wa ƙarara to wannan ita ce kawarki kuma sai kin kiyaye waɗannan alamu da ƙa'idoji da matakai gaba ɗaya gare ta ba ɗaya za ki ɗauka tal a'a addika ko an a ta bitahiyya inda ya iqbalihi idan kika taho hanya sai kika haɗu da ƙawarki to ki fara gaishe ta ki fara mata sallama ki fara mata marhabin mara balale ki fara tarbanta da kalmomi masu daɗi wa an yi wasi alahu fil majlis sannan in kina zaune a waje sai kawa ta zo sai ki matsa mata ta zo ta zauna to bari in tsaya yi magana anan ba kama waje ba mun gano wannan da kyau ko don in haka haka sai ga manyan jakukuna sun ƙara girma a waje in an fada sai a ce ran na aka yi karatu malai na kama kawa ta ne to kawan kuma ta ji biki ba za ta zo ba wa ya lahu min makanihi sannan idan kawa za ta je wani waje ko ta zo wajenki to ki fito ki raka ta shine wa an yushi da inda yamihi idan kawa ta zo ki fito ki tarbe ta ba kina zauna a daki sai ta shigo ba kina jin sallaman kawa mara balale sai ki shigo sai ki tarbe ta sai ku shiga tare kun gane in kuma ta gama za ta tafi sai ki raka kawa kun gane irin wannan abin da kuke kusan kaman yana da kyau to bar dai mu tsaya daga daidai nan wajen mitin din jakin beni za a zuwa awa uku ana kus kus kus da kawalli an gama da fito shi gina mu jiya raka ki sai an zo zaure sai kuma a ci birki a wajen a tsaya sai a awa ɗaya da rabi to wa a sauka lafiya har sai ta tafi ita kuma har ta abin da zai ce wallahi sai kuma na manta sai an da an wajen minti arba'in da biyar a mantuwar da a lokacin ita a can gida mai gida ya bata awa ɗaya ne ‘ya'yan da sun dawo makaranta suna ta kuka ba su da abin da za su ci yara suna son a kintsa za su tafi makarantar islam duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai ta watsar ke ma naki sai ki watsar ba irin wannan ba an ɗan yi magana da wuce minti goma minti ishirin ba ya isa wallahi jama'a yawaita magana sharri ne yawaita magana sharri ne sai ki dan kaɗan dan duk yadda kika yawaita magana ko Allah sai kin sauka kan ka'ida khairul kalami ma qalla wa dalla sai ku yi dan kaɗan kika rukoto a saukan lafiya a saukan lafiya shikenan in kina dan abin da zaki bata na tsaraba sai ki dauka sai ki bata in ita ma ta ruko wani abu na tsaraba sai ta kawo maki sai ki ansa duk matsayin ki kakkere raina abin da kawa ta baki ki gode wallahi tallahi jama'a kun san kyauta na da daɗi koda mutum mai arziki ne ko da kina ganin mutum yana da wadata wallahi ki ɗauka ki bashi ni na ga amfanin ɗauka ka kai kai alheri kuma na ga illan mutumin da ya kamata kai ma alheri ba kai mashi ba kuma rana wannan da ke ku sau da ake fassara cewa wanci ai suna da wadata kul akwai ɗaya daga cikin masu kuɗin arewacin ƙasan nan mai kuɗi ne sosai mai kuɗi kuɗi na ban mamaki matan shi ta haihu abokai aka zo gaba ɗaya da ma'aikata na kamfanonin shi aka zo ta shi murna kowa ya zo aka zauna aka ci abinci aka sha abin sha sai direban shi sai zo kwanta a gaban shi ya ce wa envelope da ɗari biyu a ciki sai ba shi ya ce wannan a sai ma yaro ko mai jigo ɗan wani abu wallah abin da na samu kenan direban shi ne da ya bashi da ansa envelope din sai da ya runguma envelope din haka kirjin shi tukune ci daɗi ya buɗe ɗauko ɗari biyun nan ya ce yau ne na fahimci duk duniya banda mai kauna na sai wannan yau da zan talauci yana da yanda zai zai taimake ni ko koran gaba ɗaya kuna tare da ni ne saboda abin hannuna kun ga alheri yana da daɗi shi yasa irin yadda kuke hidima wannan abin yabo ne allah ya saka muku da alkhairi allah ya ƙara muku ƙarfin arziki da kyautata ninya wajen haka idan ku ta yahu za a yi ta hidima a kai mata kaza a kai mata kaza a kai mata kaza ta jin daɗi tare da cewa kuna ku kyautan wani lokaci yana ɗamfara da wasu abubuwa na cuwa-cuwa wannan da kyau wannan abu ne sananne to sai ku kokarin gyara niyya da kyautata aiki allah maɗaukin sarki ya samu dace na san ko daga daidai nan muka tsaya wadda za a ce kai danya malan ƙawan nan ba za a turgude ta ba ba za a turgude ta za a ci gaba duk a kila a kiyaye waɗannan haƙoƙin mun gano wannan da kyau ko duka a kiyaye wa an yi san mita inda kalamihi in kawai kina magana ko to shiru zaki hatta ya furaga min khitabi har sai kawa ta gama magana duka ki saurare ta in za ki magana sai ki faɗi mafi kyau in kina ganin kin gamsu da magananta sai ki ce allah ya sa albarka sai ki shiru wa an yatruka al-mudakhila fi kalamihi ki dina in kawa tana magana ki rika jefa baki kina interrupting nata kakki daga wannan kun gano wannan da kyau ko barin ta zagi sai ta gama bayananta duka wa an yaskuta anal alkadahi fi ahbabihi sannan ki kama bakinki ki dangane da sukan kawayenta wancan kawarki ce tana da wasu kawayen da ke su ba kawayen ki bane to ki kame game da sukan waɗannan kawayen nata in kin zauna wance bata iya ba wance ba mutu ne kirki ba ce wance ta yi aikin banza wance ta yi asha wance allah wadare wance tartartar ki kama bakin ki game da wannan kun gano wannan da kyau wa ahalihi kuma ki kiyaye sukan mijin kawaki da sukan kanni da yayyin mijinta wa waladi da 'ya'yan mijinta da 'ya'yanta kada ya kasance ki ce amma kullum 'ya'yanta kina hantaransu kina zaginsu kina allah wadare da su ki hankali da wannan wa an qadahi ghairihi fihi kun gane kuma ki kiyaye dangane da sukan da wani shi yake yi dangane da shi ki kiyaye wannan domin karke da wannan tasiri a ranki shi yasa in kika zauna a waje kika ji ana zagin kawai ki hana idan bai hannu ba ki tashi ki bar wajen saboda shafi'i yana cewa iza sadaka sadiquka aduwaka faqad kafi fi adawatika Ƙila ba mamaki wancan maƙiyar ƙawakici ce idan kika yi amfani da fasaha da hikima sakamakon ita ta yadda da ke za ki iya gamsar da wancan kawanta daina su kan to abin da ya kamata ki yi kenan amma kin yi kin yi kin yi abu ya ƙi citara kinyi kinyi kin yi abin bai yiwu ba to sai ki yanke da kawace da ita wannan kawar taki saboda mutuncin waccan kawar taki in ba haka ba to ke da ita kun yi haɗin gwiwa wajen ƙin wancan kawar kun gano wannan da kyau ko amma sai kin yi iyakan yin ke da zaki canza wancan in bata canza ba to sai ki ɗauki mataki irin wannan domin kiyaye alfarman waccan kawar wa Allah ya fi alaihi ma yasna umina thana'i fi haqqihi karki makawaki ruwan yaban da ake mata cikin mutane in ana yabanta kina jin haushi ba kya so ana faɗin alheranta wannan na daminki yana ƙona ranki kakki wannan shine sai mala ya ce fa inna ikhfa'i zalika kin ga ɓoye wannan yaban arziki da kawaki ke sha minal hasadi wani yana daga cikin hasada ki faɗi alheranta kuma in kin ji labarin ana faɗin alheran ki faɗi duk inda kika je kawaki mai alheri ci kawaki mai kaza ne wannan ba zai sa jama'a su ji sun fi son kawan a kanki ba ki faɗi alheri allah zai maki abin da ya fi wannan wa allah yas'aluhu idza ra'ahu fi tariqin an masdarihi wa mawridihi in kin haɗu da kawa a hanya kake tambaye ta ke kawa ina zaki daga ina kiki kuna ganiya ban san ku mata ba gaskiya amma dai mu maza wannan ɗabi'an mu ne wani daga ina daga waje kaza sai ina sai waje kaza kun ji zancen banza aboki na kwarai bai tambayan abokin shi daga ina kuma bai tambayan shi ina za ka farubba ma faƙula alaihi zikira mai yiwa abin zai mai nauyi ya ambace shi au ya taji ilal kadib ko kuma ya kai ya karya yanzu misali malama ki ce kawai ce mun gane ku aji wannan misalin bari in yi misalin da mu maza shine wa muna da abokai malaminka ne kuma abokinka ne akwai wannan ko kaninka ne zai taso kaninka ne kuma sai ya zama shine abokinka ko maza muna da wannan da kowa mata kuna da su kun gane wannan da kyau ko ɗalibinka ne zai taso ka girmi a komi amma sai allah ya sa ma soyayya tsakani sai ka cire cikin ƙanni ka cire cikin ɗalibai sai ya zama cikin abokai to ana nan sai kuka ɗa hanya cinda abota ya abota har komi ana faɗa ma juna sai ɗalibin ya ce malam daga ina kila kuma malam taɗi ya dawo zai ji kunyin ya ce na fito kara manufofi na ne kun gano wannan da kyau ku to kare ne wannan tambayar ko kuma malam da gina kake sauri haka to kun ga ba zai so ya faɗi wannan maganar ba to wannan zai kai shi zuwa ga ya ƙarya to kar a yi wannan wa an yi amma ya kara minhu in kin gane kawarki ba ta son abu to ko kin ga ta yi ko kin ga ke ba ki so sai kawarki ce wannan abun to ki kaman ba ki ji ba ki kaman ba ki gani ba kai ta gafala an munaqashatihi ki kiyaye dangane da jayayya da kawaki duk abin da ta yi ki a takin nata kina mata yawan radi ki kiyaye wannan ki kiyaye yadda za ki fuskance ta da magana da yadda za ki ɗaura ta akan ra'ayin da kike so ra'ayi mai kyau ko gano wannan kyau ku in kin kiyaye wannan abin da ba kya so wancan take yi sai ta daina amma ta gane ke fa so kike ki mata daren mikiya ki mata hawa kawara to kiyaye wannan kawa ba ta toleratin wannan ba wannan shine abin da malam hakim ya kawo mana sai ya ce wa ausa ahadul hukama ibnahu faqal wanda daga cikin masu hikima ya yi ma ɗan shi wasiya ya ce ya bunai idan aradtu laka idza aradta laka ila suhubatir rijal haja idza uridat laka ila suhubatir rijal haja in kana da bukatan yin abota da wasu mutane fastahib man iza khadimtahu sanaka wa'iza iza sahibtahu zanaka wa iza qa'atta bika ma'unatan manaka ishab man izam tadda yaduka bi khairin mahadaha wa'iza iza ra'a minka hasnatan addaha wa'iza iza ra'a sayyi'a saddaha ishab man iza sa'alta a'daka wa iza sakatta ibtadaka wa iza zalta bika nazila wasaka ishab man iza qulta sadaka kaunuka wa iza hawalta amran amurka wa iza tanaza ma atharuka waɗannan abubuwan kusan sai mun yi lacca guda ɗaya kan su kaɗai uba ne ya taƙaita waɗancan abubuwan da muka karanta da wasu masu fa'idoji a nan masu yawa to amma ana man ishara ce a lokaci ya kware na karanta muku wannan ne don ku ji ku gane cewa akwai sauran magana a gaba mun gane wannan da kyau ko to kun ji waɗancan haƙoƙi ne na abota haƙoƙi ne na ƙawacce in mun zo muhadara ta gaba za mu tashi a dabul asdiqa akwai ladabba irin na ƙawace sai kin kiyaye wannan ladabi in bai kiyaye ba akwai matsala allah madaukin sarki ya sa mu dace da ƙarshe muna yin addu'a ga amarya halima da angonta nasiru allah ya sa musu albarka ya hada sa cin alkhairin duniya da lahira ya zauna da su lafiya allah ya saka ma iyayensu da alkhairi allah madaukin sarki ya ɗaukaka su cikin shiyayyu ya ba su abin da za su aurar da sauran kanninsu ba tare da damuwa ba allah madaukin sarki ya zama tare da mu wasu allahumma da ka an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na mace kuma sai an wanke shi sa a dama in an gane wajen baka aka mai ahalar ya ce ba iza ta ayyana